Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mamallakin kowa da komai Ubangijin dukkan halitta wanda cikin ikonsa amincewarsa yardarsa da ganin damarsa ya ga dama a tawunar mu ya yarje mana ya bamu aran rayuwar mu da lokacin mu kusance a wannan wuri mai tarin albarka muna ma Allah madaukakin sarki godiya ba ta ka lokaci ba kamar yadda muka sani tun jiya muna tare da babban malaminmu a sheikh musa yusuf asadu sunna abu zainab hafizullah wanda ya marabta wannan gari tun jiya da rana da yamma ya babu karatu cikin dare ma ya babu karatu kamar yadda aka tsara cewa a yau asabar da safe malam zai gabatar da karatun mata kafin ya wuce sai dai an samu jinkiri kwarai bisa wasu dalilai dalilan na daga cikin kila ma akwai dalilin rashin kasancewar ku da wuri wanda malam na sauri daga nan malam jigawa ya nufa kai tsaye ko gida malam zai wuya ya koma zai wuce jigawa shi yasa muka so a fara da wuri don malam ya kama hanya da wuri a gurguje maudu'in da malam zai karatu a kai shine uwa makarantar farko uwa makarantar farko insha Allah ta'ala za mu ka abin magana da malam da fatan Allah ta'ala ya wa malam jagora ya ba mu ikon saurara ya amfani da mu abin da muka ji assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله له وصفا وصفرا وكان ربه بعيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديث إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء وتنجمانا أولى ko sha biyu ga wata gwargwadon yadda mai ba da mai alfarma sarkin musulmi ta ba da sanarwa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai yayin da ya yi daidai na sha tara a watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan gari na Kaduna kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa mun so a ce an fara karatun kamar yadda aka yi ma mutane alkawari karfe tara kuma kamar yadda na yi rantsuwa da allah jiya kuma haka abin yake wannan gari da zaman to shi ne na ƙarshe ni kan dai ba za a sake yin alkawari da ni da mutane ba a saba da izinin allah in muka yi alkawari da mutane karfe kaza za a fara karatu ko dai mu cika ma mutane su lokacin da aka yi ko a fasa karatu wannan ita ce ka'idar da na ɗaukan makaina bai yiwuwa muna masu addini ne zama kuma mune ne muka da kowa cika alkawari da rashin cika lokaci wannan shi kuma duk wanda zai gayyace ni yanzu daga cikin ka'idar da zamu yi shi akwai mutunta wannan don ko kun sa karatu kai kun ce da safa za a yi ba lokaci to shikenan tun daga safa har zuwa azhar duk safa da duk sanda aka fara shi amma kun ce karfe kaza ku dole a fara lokacin ko a yi a cikawa mutane, ko kuma a bar karatun a bar karatun ga baki dai mutane su haƙura wannan ita ce Allah mu da kuɗin sarki ya shirya Abin da suka ci a yi magana a kan shi shine al'ummu madarasatun wato ita kuwa makaranta ce kalmar al'ummu a yare na larabci yana komawa zuwa ga al'asulu don haka kowane mutum idan an ce wance uwarsa ce yadda dole daga ƙarshe su ya koma zuwa ga ita ce asalin shi shi kuma reshe ne daga ɓangarenta allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da kalmar al'ummu da ma'anan al'aslu a cikin alkur'ani a kurare yawa ya ce huwa allazi anzala alayka alkitaba sai a minhu min muhkamatun sai ce hunna ummul kitab da aka kasancewar ayoyi hunna ummul kitab da ma'anan su ne asalin littafin Allah maɗaukacin sarki ya ƙara da wani qad arsalna rusulun min qablika mun aiko manzanni kafin kai Waje lahum azwajan wa dhurriya mun sanya annabawan suna da mata sannan suna da zuriya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah sayati li kulli ajalin kitab sayati yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab da haka a wajen Allah ummul kitab yake da ma'anan a wajen Allah asalin littafin yake kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa wa innahu ummul kitabi ladaina aliyun hakim shi alqur'ani ummul kitabi da ma'anan a wajen asalin littafin shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsare da Allah ya kawo maganan alqari'atu mal qari'a mai kwankwasa Mai sanar da kai abin da aka ce masa mai kwankwasa sai ya ce wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashin mabsus wa takunu al-jibalu kal ihn al-manfush sai ya ce fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu sai Allah ya ce fa a hawiya wanda duk aka tafi lahira ma'aunin aikin sai sako-sako Allah shi yake to uwarsa ita ce Hawla al-Imam Ibn Qutayba yake cewa Allah ya ce uwar mutum ita ce Hawla da yanzu a nan duniya idan mace ɗanta yana kuka kullum kokarin take tana rungumo shi tana tarere shi don ta lallace shi Aka ɗan wuta idan aka shigar da shi wuta Allah ya tsare mu idan yana kuka a cikin ta wutar ƙara na biyo shi take da cininiyo shi domin ɗauka take bala'in bai ishe shi bane yasa take ƙara damƙo shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira wutar yace fa ummuhu hawiya lalle uwarsa ita ce hawiya Allah ka raba mu da irin wannan uwa din saboda haka idan an ce al'ummu a yare na larabci shine abin da yake asali idan an samu reshe reshen yakan koma zuwa ga asalin wannan shine ainihin wato al'ummu sannan lafazin al'ummu lafazi ne wanda yake komawa zuwa ga uwa to ita uwa da aka ce makaranta ce makarantu guda biyu ake da su a duniya akwai makarantu na kirki akwai makarantu na banza akwai makarantun da suke shirya mutum ya zama mutumin kirki akwai makarantun da lalata mutum suke kwata-kwata ya lalace a rayuwarsa akwai makarantun da ake ɗaukar tarbiyya ta kirki akwai makarantun da ake ɗaukar tarbiyya ta banza akwai makarantun da ɗan mutum ya lalace idan an kai shi sai ya garu akwai makarantun da idan mutum na kirki ne in an kai shi ma sai ya lalace to haka wato mata suke wannan kasan a duniya akwai na kirki sannan akwai kuma akasin haka da shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa wato da yake maganar cewa wato ƙasar da take mai kyau idan aka yi shuka a kanta sai ta fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta da tsayin ƙasa mai kyau Allah sai ya ce ya khuruju nabatuhu bi idni rabbi tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta walladi kabusa Kasar da take mummuna ce Allah ya ce la ya khuru illa nakida ba za ta fitar da komai ma sai irin abin da aka shuka mata da shi na muni da haka za mu ga cewa kowane irin abu a duniya yana da negative yana da positive akwai namiji akwai mace haka Allah ya yi su ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun dan haka yayin da aka samu namiji ya zama uba to kishiyarsa ita ce mace ita kuma ita take zama uwa shi yasa kowane ɗa idan ya zo duniya idan haƙƙin ubansa a kan shi ɗaya ne to haƙƙin mahaifiyarsa a kan siyanin ku guda uku saboda hadisin da wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne wanda yake da haƙƙi mafi girma a duniya a kaina in bi shi in girmama shi annabi ya ce masa mahaifiyarka sannan shewa ya sake ce masa mahaifiyarka sannan sai wa annabi ya kara cewa mahaifiyarka sannan sai wa sannan sai da annabi ya faɗi sau uku sannan a nan hudu sannan ya ce mahaifinka wannan yake nuna cewa abin da ya shafi girman uwa wajen kula da haƙƙinta ya fi girma sama da abin da ya shafi haƙƙi na ɓangaren kubaɗin Allah ya buga kamance kamanceceniya da abin da ya shafi saukar ruwa a ƙasa da yadda take fitar da tsirai da abin da ya shafi karɓar mata da yadda su ma suke fitar da sakamako Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka dangane da menene hukuncin jinin al'ada sai Allah ya ce kul huwa azan ka ce musu wannan jinin da yake fita kazanta ne da aka fa'atidilun nisa'a fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke jinin al'ada wala taqrabuhunna Allah ya ce kada ku kusance su hatta ya tuhurna har sai idan matan jinin ya ɗauke, sannan fa idan ta idan jinin ya ɗauke suka yi wanka sai Allah ya ce fa atuhunna min haifu amarakumullah ku zo ta inda Allah ya muku umarnin cewa za a iya ci gaba da saduwa da su saboda inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al ne, sai ke uku matan ku harsun lakum fa atu harsakum annashi'ikum kaman goda ce wacce za a yi shuka idan an yi shuka ita ce za ta fitar da tsirin na haka Allah ya ce bisan da mutum ya ga dama zai iya zuwa yi shuka a cikinta. ta shi yasa Allah wani magwarin ya ce uhilla lakum laylata siyamar rasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alim Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum da aka ce wanda ya fala'ana wato aliman Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum sai yace wabtagu ma kataba Allah lakum Allah ya ce ku nemi abinda Allah ya rubuta muku ko ya wajarta ta bangaren halacci wanda yake na saduwa da su matan to shi yasa zamu ga a cikin suratul hajj Allah ya buga wani misali wanda yake da banƙai lokacin da ya faɗa halitta ta ɗan adam da matakan halittar ya shi ya ayyu annasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al idan aku wanda yake kokon ɗin yana ganin idan an mutu ba za a tashe shi ba Allah ya ce fa inna khalaqnakum min turab ni ne na halicce ku daga ƙasa summa min nutfati sannan sai dukan mani asali mu daga ƙasa Allah ya yi mu kuma sai dugun mani summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghah dugun mani ya zauna cikin mahaifa kwana arba'in sannan daga nan ya zuwi ya koma jini kwana arba'in daga nan ya zuwe ya koma alaƙa wato mudga tsokan naman da bata wuce wadda za a ɗauka a sa a baki ba kwana arba'in sannan Allah yake mukhallaqatun wa ghairu mukhallaqa idan mutum ya kai wannan matakin kwana 120 to daga nan ne idan Allah ya ga dama ko dai ya turo a busa masar ya zama mutum cikakke ko kuma daga nan idan Allah ya ga dama bayan mace ta kai wannan matakin sai dai kaga an ce wanda ta yi bari bayan ta dauki ciki saboda Allah bai ga damar abin da ka ɗauka dan ba ya mayar da shi mutum wanda zai fito duniya shine mukallaqatun wa ghairu mukallaqatun Allah ya ce muna yin haka ne lino bayyana lakum dan mu muku bayani mu nuna muku cewa muna da iko akan kowane irin abu wa nuqirru fil arham ma nasha'u Allah ya ce mu muke tabbatar da ku a cikin cikin mahaifa gwargwadon yadda muka ga dama daga lokacin da mutum ya kai wata hudu Shi ne kwana ɗari da ashirin idan aka turo mala'ika ya busa masa rai idan ya kai kwana ɗari da ainihin wato hamsin wata biyar idan ya kai wata shida da ya kai wata bakwai daga nan wani zai yi yunkura ya babbanci mahaifar ya shure ta ya shure ta idan ya fi ƙarfin mahaifar sai ya ƙoƙarin ya fito duniya to wani idan aka yi rashin sa'a ya fi ƙarfin mahaifin bayan ya babbance ta to shine sai a ce yaro ya zo duniya wata bakwai mace ta haifi bakwai idan ya babbanka ya babbankara ya tattokar mahaifar mahaifar ta fi ƙarfinsa a lokacin da yake wata bakwai to sai ya haƙura sai ya zauna ya jinya na wata ɗaya shine sai ya cika wata takwas daga lokacin da ya cika wata takwas ya huta ya sake shiga wata na tara sai ya sake yunkuri yana so shi ya fito duniya a daidai lokacin kuma galibi sun fi ƙarfin wannan mahaifar shi yasa Allah sai ya ce sun ba nukuri da kun tifla sai mu fito da ku duniya kuna jami'i sun ba litablugu a ku. daga wannan mataki na jariyantaka mutum zai fara har sai ya kai makurar ƙarfinsa sannan Allah sai ya ce fa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umur a cikin ku akwai wanda Allah ke karɓarsa kafin ya kai matuƙar ƙarfinsa wata sai ke ran da ka haifi ɗa a ranar Allah ya kaso shi aka je za a rufe shi wata sati ɗaya wata sati biyu wata wata ɗaya wata shekara ɗaya saboda Allah ya ce wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardil umur akwai kuma wanda zai zo ya rayu a duniya sai ya wuce shekarunsa na ƙarfi rayuwar da ya bari a matakin farko sai ya koma mata wace rayuwa ce shi ne sanda aka haife ki kina ɗan karama ba ka iya makanki komai sai kin kai lokacin da ba ka iya makanki komai kuma komai ya miki aiki shi ne wa kumban yi taufa wa kumban yi raddu ila arzalin umri sai Allah ya ce kai la ya alamu min ba'ad shi shi'a ta yadda da mutum daga baya sai ya dawo abin da ya sani da sai ya kubuce masa abin bai san shi ba saboda shekaru sun ja sannan Allah madaukakin sarki yace wa taral abda hamidatan zaka ga ƙasa ta yi shiru wannan yanzu da rani amma idan damuna ce Allah ya ce fa idza anzalna alaiha an tazzat wa rabat da zarar ruwa ya sauka daga sama ƙasar ta karɓi ruwan Allah ya ce sai ta girgiza sai ta kumbura idan ta girgiza ta kumbura Allah sai ya ce wa ambatat min kulli zawjin babis sai ka fitar da kowane irin tsiri wanda yake da bangaye tun da maganar halitta ake yi sannan Allah ya buga misali da ƙasa sai malamai suka ce a nan wajen kamanceceniya tsakanin mahaifar mace da kuma ƙasar da ta bushe lokacin da mace ya zama to ba ta ɗauki ciki ba mahaifarta a bushe take daga lokacin da namiji ya sadu da ita aka ɗibi sanadarin maniyin da za a haɗa da nashi da nata wanda zai zama mutum da an zuba shi a cikin mahaifa ita ma a wannan lokacin sai ta girgiza sai ta kumbura kamar yadda ƙasa nau'in tsiri guda biyu take fitarwa Allah ya tuwa kulle min kulli shay'in khalaqana zawjayn kowace irin bishiya da kuke gani da mangoro da ayaba da kowane iri akwai namiji akwai mace a cikinta shi yasa an mutum ya rashin a yi shuka mangwara namiji a gidan shi haka zai girma sai dai sha ruwa amma ba zai ai a kode ba saboda namiji to shi yasa Allah sai ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn da haka nan yace wa taral abda hamidatan fa idza anzalna alaiha alma'a tasdat wa rabat yadda ƙasa take ba da nau'in tsirrai guda biyu to haka mahaifar mata a duniya suke ba da nau'ika guda biyu ko dai namiji ko mace yasa Allah ya wa ambatat min kulli zawjin bari sai su fitar da kowane irin tsiri wanda yake da ainihin wato ban wannan ita ce alakar mahaifar mace da kabance kamanceceniya da Allah yake da ƙasa wadda ta mutu daga baya ta karɓi ruwa ta kumbura ta girgiza ta farar da ainihin wato tsiri to shi yasa a karan farko ake so in namiji ne to ya kokari ya zabar wa ɗansa uwa ta gari ɗansa uwa ta kirki an yi bincike a duniya an gane cewa galibin mutanen da suke zama wani abu a rayuwarsu to ba ta iya zama sai idan sun samu maza mata iyaye na kirki sannan suke iya zama sannan babu wani mutum da zai iya zama wani abu kowaye shi sai idan ya samu gudunmuwar wata mace matan nan ko matashi ko yaye shi ko mahaifiyar shi wacce ta dafa masa sannan yake zama abinda zai yi ainihin wato zama to na haka Allah ya bada labari nau'in mata wajen kusan guda uku zuwa guda hudu a Qur'ani akwai matar da da mijin duka an yi rashin sa'a za ka samu mutanen banza ne Qur'ani ya sauka ya tsinewa Abu Lahab da matar shi saboda shi mutumin banza ne matar ma musulmiyar banza ce Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tab sai ce ma agana anhu maluhu wa ma kasab sai yasla naran zata la'ab sai Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul hatab da shi da matar tashi duk mutanen banza ne Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan gidan sannan ka so na biyu akan yi sa'a ka ga mace mutuniyar kirkici amma mijin shi yake da matsala Allah ya ce wa daraba masalan lil ladina amanu mar'ata nuhi Allah ya buga misali da wa daraba masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun matar fir'auna sannan akwai waɗanda zaka ga mazan mutanen kirki ne amma matan an yi rashin sa'a ba na kirki bane kamar matar annabi nuhu da matar annabi lutu da Allah ya ce karanta ta haka abu dai ne min ibadina salihaini sun kasance ƙarƙashin bayanmu guda biyu fa khalata huma sai suka haɗince su saboda mazan ne mutanen kirki su akasin haka ne akwai kuma wanda Allah ya taimake su gidan mazan mutanen kirki ne sannan kuma matan mutanen kirki ne to irin wannan gidan ne ake sa ran mutum ya fito wanda zai amfanar da ainihin wato al'umma duniya ta amfana da shi shi yasa kuma ga Allah ya buga mana misali tsakanin annabi zakariya da ɗan da ya haifa ya haya da kuma matarsa Allah ya ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni farda sanda yace Allah kada ka jaje ni kadai wa anta khairul ce. Allah kai ne mafi alherin masu gado Allah ya ce fastajabna lahu sai muka karba addu'ar da annabi zakariya yi wa abna lahu haya. sai muka ba shi da annabi haya wa aslahna lahu zawja sai muka inganta matar shi ita uwar annabi ya haya kenan shi yasa Allah sai ce innahum da dan da baban da mamar dukkan su kanu yusarifu da fil khairati tsere suke gaggawa suke wajen aikin alheri sannan waye da una na ragabatan wa rahaba wa kanu lana suna bauta mana suna jin tsoron abin da ke gurinmu na azaba sannan suna kwaɗayin abin da ke wajenmu na rahama sannan suna da ɗanɗan da kai zuwa gare mu to wannan shine a matakin farko dangane da abin da ya shafi wato ainihin wato iyaye ɗaya daga cikin annabin Allah daga cikin annabawan Allah shine annabi Musa lokacin da annabi Musa ya daga hannu ya yi addu'a yace qala rabbi shrah li sadri Allah ka bude kirjina wa yassir li amri Allah ka sauƙaƙe al'amari na abu biyu sannan wa uku uqdatan min lisani Allah ka kwance kullun da ke harshe na yafqahu qawli ta yadda in naji zan isar da sakon ka mutane su fahimce abu na hudu da ya roƙa yace waje alli wasiran min ahli Allah ka sanya wanda zai taimake ni daga cikin mutane na yace Allah Haruna akhi ga dan uwana haruna biyu bin asiri Allah ka karfafa damtsina da shi wa ashriku fi amri Allah kai musharaka da shi cikin al'amarina, saboda kai da sabbiha ka kasira dan tasbihi da yawa gare ka wa ka kasira sannan mu ambace ka da yawa innaka kunta bina basira saboda Allah kana ganin halin da muke ciki sai da annabi Musa ya tafi addu'a qala sai Allah ya ce kad utita suqulaka ya Musa duk abin da annabi Musa karo mun baka sannan Allah ya ce wal qad mananna alayka marratan ukhra mun yi maka wata baiwa ta daban ma a yaushe Allah ya ce iktamshi ukhruka fa taqulu hal adullukum ala man yaqulu faraja'naka ila ummika kay taqarra aynuha wa la ta'ala mun yi maka wata baiwa ta dan wal qad mananna alayka marratan ukhra id awhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda muka yi maka ainihin wato wahayi da haka mahaifiyar annabi Musa sanda ta haife shi ana cikin tsoro da yanayi mara kyau amma Allah ya yi mata wahayi guda biyu a cikin wahayin nan da Allah mata madaukakin sarki ya yi mata akwai umarni guda biyu akwai bishara guda biyu sannan akwai kuma hani guda biyu Allah ya ce wa auhaina ina ummi Musa an arziki muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka ce ki shayar da shi wannan shine umarni na farko an arziki fa idan kunta alaihi in kin ji tsoro ba za ki iya shayar da wannan yaron ba saboda halin da aka shiga ciki fa alqihi fil yammi ki je ki saka shi cikin akwati sannan ki dauki akwatin ki je ki saka shi a cikin ruwa Allah ya ce mata wala ta khabi kada ki tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki an mata umarni guda biyu wala ta khafi wala ta'azani kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki hali ne guda biyu sannan Allah yake mata inna radduhu ilayki za mu dawo miki da wannan yaron da kika haifa bushara sannan waja'iluhu min al-mursalina za mu sanya wannan dan naki daga cikin manzanni na Allah abinda mahaifiyar annabi Musa Allah ya mata alƙawari ta san cewa gaskiya ne shi yasa ta iya ɗaukar ɗan ku kalla ku gani a ɗauki yaro a saka shi cikin akwati bayan an saka shi a akwati sannan a je a saka akwatin a ruwa sannan a ce mace ta dawo gida ta zauna ai wata ba Allah bane kowaye ne faɗa ya dade bai faɗa ba ba abin da ya shafe ta ba za ta yi da wannan karatun ba shi yasa annabi Ibrahim wannan shi yasa daga baya Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa harramna alaihi almaradi min qabl muka haramta kowace mace muka hana ta ta shayar da annabi Musa kafin mahaifiyarsa bayan an tsince shi an kawo gidan Fir'auna fa qalat take cewa hal adullukum ala ahli baitin yaqulunahu lakum bazan nuna muku mutanen wani gida ba da za su reni wannan yaron kuma su gare shi masu kulawa ne Allah sai ki faraja mu ila ummi sai muka dawo da annabi Musa zuwa ga mahaifiyarsa kai ta karra ainuha wa la ta'abu saboda idan ta yi sanyi kada ta bakin ciki sannan wali alama anna wa'adallahi haqqun kuma ta san cewa idan Allah ya alƙawari gaskiya ne Allah madaukakin sarki babu yadda za a yi Allah ya alƙawari ya saba annabi Ibrahim yana daga cikin bayan Allah wanda zai ga shekaru bai haihu ba matarsa ta farko ita ce Sara matarsa ta biyu ita ce hajara a hajaran nan asali baiwa ce aka bayar da ita kyauta ga sara matar annabi ibrahim ita kuma ta bayar da ita ga annabi ibrahim ta. lokacin da suka je wani gari daga shi sai ita sarkin garin nan ɗabi'arsa al'adarsa duk lokacin da ya gama mace tana da kyau ko ka shigo garin kai ba ko ne sai ya kwashe amma idan ya tambaye ka ce wannan fa kace yar uwa ta ce ya hakura da suka shiga garin annabi ibrahim ya ce wa matar sara ya ce mata kin ga yanzu a doron ƙasa ba wani musulmi da ya rage daga ni sai ke kawai duk duniya lokacin daga shi sai ita sune musulmi ya ce wannan mutumin idan ya tambaye ki ya ce ke mata ta ce ko 'yar uwa ce yace ki ce ki yar uwa ta ce amma abin da nake nufi ki yar uwa ta ce a addini haka aka yi tare da ta ce yar uwar ta ce amma sai da yi shirin siya ya kwace ta saboda kyakkyawa ce lokacin da ya fuskance ta yana so su yayi da ita ta daga hannu ta addu'a ta ce Allah ka sani ban taba alaka da wani namiji wanda hanyar bai dace ba in ba mijina ba Allah ina roƙonka in dai ka san cewa na tsare ka na saboda neman yadda ka Allah kada ka dora wannan arnan a kaina lokacin da ya mazota sai kamar shokin ya kama shi aka buga shi da ƙasa sai da suka yi haka sau ɗaya sau biyu sau uku to na uku shine ya kira masu tsaro ya ce an zo masa da mahaukaci a aljana wannan a fitar da ita ba mace ba ce to shine da aka fito da ita sai ya ce ma duk da aka ga ya ba da ita kyauta ita ce hajara to wannan hajaran da aka zo shekaru sun ja ita sara ba ta riga ta haihu ba sai ya zama to hajara ita ta fara haihuwa sai ta haifi annabi isma'il da haka za mu ga cewa daga baya Allah ya mata bishara matar da Allah ya faɗa a suratul Hudu da suratul zariya da yake wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra mala'ikun sun zo wa annabi ibrahim da bushara qalu salam suka ce masa assalamu alaikum qala salam yace masa wa alaikum assalam annabi ibrahim yana ganin mutane sun zo bai zauna ba saboda girmama sai da ya ja ya sa aka ɗauko sa aka yanka aka gasa shi aka kawo falamma ra'a aydihim lokacin da ya ga hannu mutanen la da ilayhi ba ta taba gasasshen san da ya kawo musu ba domin shi ya dauka cewa mutane ba mutane ba ne mala'iku ne suka zo a surar mutane domin yadda Allah yi ɗan adam haka bai yi cewa zai iya ganin mala'ika ba a surar shi ta mala'ika a wani lafiya da sai annabi ibrahim sai tsoro ya kama shi da suka gane cewa annabi ibrahim ya tsorata ƙalu sai suka ce masa la ta kada ka ji tsoro inna ursulna ila lut mu da ka gamu ba mutane bane mala'iku ne a sura ta mutane kuma daga nan za mu je garin annabi da can Allah ya kamu Allah sai ya ce wa mar'atuhu matar annabi Ibrahim ita ce Sara qa'imatun tana tsaye a lokacin da ake yin wannan fa zanikat sai ta dariya Allah sai ya ce fa na ha bi ishaqa sai muka yi mata bishara cewa za ta haifi da annabi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub idan ta haifi ɗa annabi saƙa zai zo duniya zai girma sannan zai haifi ɗa ne shine kai cewa ya wailati a alidu wa ana duzun ta yaya za a ce zan haihu bayan shi ni tsohuwa ce yanzu wa hada ba ali sheka wannan mijin nawa shi ma shekaru sun masa yawa ta ce wannan abin yana da ban mamaki to lokacin da suka ce mata a ta'ajabina min amrillahi inda kina mamaki akan al'amarin Allah sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidun majid rahamar Allah da albarkar Allah ta tabbata gare ku ya ku mutanen wani babban gida lalle shi Allah abun godewa ne sannan Allah madaukakin sarki shi mai girma ne to wannan yasa Hajara ita ta fara daukar cikin Annabi Isma'il ta haife shi lokacin da ta haife shi sai tsara ta ce wa annabi ibrahim yana karatu da allah ya ɗauki matar shi ya matsa da ita daga nan saboda ba ta so wani abu na damuwa ya shiga tsakanin ita da shi da ita a lokacin ne annabi ibrahim ya ɗauko annabi ismail yana jariri ya ɗauko tsara ba ta daɗe da haihuwar shi ba ya zo ya kawo su wani waje da ake ce masa bakka wanda ne asalin sunan garin bakka malamai sun faɗi dalilan da da dama ake ce ma garin bakka wanda ya zo a cikin alkur'ani Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin nasi lallazi bi bakkata mubarakan lokacin da annabi Isma'il aka haife shi annabi Ibrahim ya dan koma mashi da shi ya kawo da ya kawo su sanda ya kawo su kan ku ɗauka cewa wai garin bakka a lokacin haka daji ne ba kowa ya zo ya ajiye annabi ismail ya ajiye mamar shi a bayan ya ajiye su ne, duya zai tafi hajara mamar annabi ismail ta kai ce masa allah subhanahu wa ta'ala ka ajiye mu za ka tafi kuma ka san inda ka ajiye mu babu abinci babu kaza babu kaza annabi ibrahim ya shiru bai ce mata komai ba ta sake yin magana ya shiru bai ce mata komai ba yana ci gaba da tafiya da ta ci gaba da magana sai ya mata ishara sai ce mata eh Allah ne ya ce yin ajiye ku a nan wajen sai ta ce to in ko Allah ne ya maka umarni ce ka ajiye mu a nan wajen ka tafi babu yadda za a yi Allah da ya maka umarni ya ce ka zama a nan wajen ya wulaƙanta mu da haka da annabi Ibrahim ya tafi inda baka ganin shi bai so ya nuna mini yana cikin damuwa sai ya ko sai ya addu'a sai ya ce rabbana inni asqantu min dhurriyyati biwadin zai dhi zar'in inda cikin muharram Allah ga iyali na nan na bari wajen ɗakin ka almai alfarma babu shuka babu abinci amma mai annabi Ibrahim ya nema yace rabbana li yuqimus salata Allah na tafi na basu ne da da sallah da haka ya ce faj'al rabbana yi salata Allah na tafi na basu ne don su tsaye da sallah da haka faj'al afidatan ka nas ta'awi ilayhi Allah ka sanya duk zukatan mutanen duniya idan zama to tana son wannan gari na Makka sannan Allah ka azurta mutanen garin nan da abinci da haka ce wanda ta yi Allah ne ya ce ka tafi ka ban ma'anan annabi Ibrahim ya mata ishara ya ce eh, ta ce ka tafi idan Allah ne ya ce ka bar mu anan babu yadda za a yi Allah ya wulakanta mu wannan babu yadda za a yi ya samu sai ga uwar da take ta kirki kuma tana da yaƙini wajen yadda da Allah subhanahu wata'ala shi yasa yanzu ya tafi ya basu a daji babu abinci babu ruwa yanzu ya za ta yi sai kishi ya fara kama annabi Ismail tana neman ruwan da za ta bashi da aka sai ya zamanto kuka ga Allah ya sunanta shi a matsayin sunna tun daga kanta har tashin kiyama duk wacce Allah ya sa ta je aikin hajji a cikin ko ta je umara za ka ji cewa daga tsakanin safa da marwa da Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah sai da mamar annabi Isma'il Hajara ta je ta dawo ta kai wajen su bakwai tana neman ruwan da za ta ba ɗanta annabi Isra'il wajen su bakwai shi yasa za ku ga a yanzu akwai inda suka sa wuta girin ɗaya biyu uku to wannan inda aka sa wuta girin akwai inda idan ka zo za ka yi sa'ayi to in ka zo daidai wajen za ka fara koko shi idan ka zo tsakiya za ka falle da gudu in ka wuce na tsakiyar sannan mutum ya sake yin kokoti sannan ya ƙara tara tafiya to yadda kuka gan shi ana yin shi haka aje a dawo har bakwai to haka mamar annabi isma'il ta dinga yi a lokacin ta je ta dawo har bakwai tana neman ruwan da za ta ba ɗanta annabi isma'il amma tana da yakini cewa tunda Allah ne ya ce a bassa a wajen to a tafi a basu babu yadda za a yi su ainihin wato wulaƙanta babu yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya wulaƙanta su su ainihin wato wulaƙanta bai taɓa yi a abin yi wa yi babu yadda za a yi tana da tabbacewa Allah da ya ce a tafi a barta a wajen ba za ta wulakanta ba shi yasa a lokacin da take kai komo ko kafin ta dawo sai ta samu irin kukan da yaro yake yana babbaga kafarsa a ƙasa Allah madaukakin sarki ya tuno mala'ika ya daki wajen ruwa yana bubbugowa da haka malamai suka ce wasu wannan zanzan da kuka da ana magana ana cewa ruwan zanzan ma'anarsa da wancan yaren da hajara take magana shine yadda ruwan yake bubbugowa ya isa haka shi yasa wannan bubbugar da ruwan ya fara ita mamar annabi Isma'il tona wadda ta yi da ba ta tona ba ta bar haka da Allah kaɗai ya san iya inda ruwan zanzan zai tafi a duniya gashi nan yau wannan abin sama da shekara dubu biyar hanyar, amma rijiyar ta zanzan Allah subhanahu wata'ala bai batta ta kabe ba albarkar waccan matar ta farko akwai cututtuka da dama da an yi bincike cewa babu wani ruwa yanzu kaf a doron duniya wanda yake da inganci kamar wannan ruwan da ita wannan mata ita ce asalin samuwar wannan ruwan a duniya Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya taɓa fama da wata cuta aka bincika aka kasa gano kanta da maganinta ya ce ya haƙura ya dawo masallaci ya zauna a harari ya yi kwana arba'in da wani abu ya daina cin abinci daga ya ci dabino sai ya sha ruwa kawai wannan ruwan na zanzab bayan da ya kwana arba'in da wani abu daga ya ci dabino sai ya sha ruwa da ya koma daga baya bayan wannan kwana arba'in da wani abu ko da aka auna cutar yanzu babu ita Allah ya warkar da ita albarka wannan ruwan saboda haka albarkar wannan mata mahaifiyar annabi Ismail bincike ya tabbatar da cewa babu wani ruwa a duniya yanzu da yake da inganci sama da wannan ruwa to dan haka uwa ita ce uwa ta gari annabi isma'il ya taso karkashinta yana karkashin tarbiyyarta saboda Allah ne ya ce wa annabi ibrahim ya tafi ya batta sai da aka ɗauki tsawon lokaci kafin ya dawo don sai har yaron ya taso ya zama matashi kafin ya dawo ya kuma yanzu ba Allah ba kowaye zai faɗa irin wannan a ce Allah ne ya ce a ina a imanin ki ba zai iya ɗauka ba saboda dama imani ne yake gyaruwa sai kaga al'amura manya suna da sauki wurin ɗauka a wajen mutum idan imani kuma ya riga ya lalace sai kaga abin da yake mafi saukin ɗauka sai ya zama shine mafi wahalar ɗauka a wajen mutum annabi isma'il ya taso yana yaro wannan wajen da mamar annabi Ismail ta zo ita kaɗai ta fara zama ita kaɗai ce a wajen ta fara zama laraba wanda suka fi komo a wannan yankin akwai wani tsuntsu da a ƙa'ida in dai ka ganshi yana shawagi a wajen to akwai ruwa suna ganin tsuntsun yana shawagi a wajen suka ce to can wajen yadda aka yi an samu ruwa a wajen suka zo suka nemi izinin da cewa za su zauna a wajen ta ba su dama da sharadi da yarjejeniya ta wannan ruwan ba nasu bane ba mallakarsu bane suka zauna a wajen da haka wa'annan mutanen da suka zo wajen suka zauna a wajen sai annabi Isma'il ya taso cikin su fa ta'allama al-arabiyyata sai ya koyi yaren larabci sai alaka ta aure ta hada shi da laraba wanda ya zauna wajen ta wannan kabilan ne ta larabawa da suka zo wannan wajen asali larabawan banu qahtan ta wannan nasaban ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso da haka ake cewa annabi isma'il da zuriyar shi arabul musta'araba waɗanda asalinsu ba larabawa ba ne amma daga baya suka juye suka zamanto ainihin wato cikakkun larabawa annabi isma'il ya taso a wannan yankin ya girma kasancewar annabi isma'il ya samu uwa ta gari ne da tarbiyya kyakkyawa da kuma manufar da dama ya sa ya kamata ya zamanto mutum yana neman ɗa don ya taimake shi ne a gina addinin Allah ba don wani abu na duniya ba shi sa za ku ga lokacin da annabi Ismail ya taso da baban shi annabi Ibrahim ya dawo tare da shi suka gina ɗakin Ka'aba tare annabi Ibrahim yana ginin wanda ke miƙo masa bulan da a yi ginin ɗansa da ya haifa annabi Ismail. Allah ya ce wa izi rafa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shi yasa lokacin da yaron ya kai matashi Allah ya ce falamma balaga ma sa'i lokacin da ya isa ya aiki tare da shi ana zaune wata rana sai annabi Ibrahim ya ce ya bunni inni ara fil manami anni azbahuka na yi mafarki an ce in yanka ka ya kake ganin za a yi ala sai annabi isma'il ce ya abu almatu umar ya kai baba aikata abinda aka yi maka umarni da shi in Allah ya yadda za ka same ni cikin mutane masu haƙuri Allah ya ce falamma aslama lokacin da da ɗan da uban suka miƙa wuya ɗan yi yadda zai yi abinda da Allah ya ce a yi da shi baban ya yadda zai zartar da abin da Allah ya ce ya zartar sannan Allah ya ifan shi annabi Ibrahim Ismail kun ga mai ya janyo da a ce Allah ya yi umarni za a kwantar da shi a yanka shi amma bai jin damuwa a ran shi in dai Allah ne ya ce a yi a shirye wannan bai taɓa yi sai idan an samu sadaukarwa yana da asasi ta uwa ta gari tun kafin babansa ya dawo bayan tsawon lokaci da ya tafi ya bashi da mahaifiyar ta gina shi akan abin da ya kamata a ce ta gina shi na tarbiyya don haka ya zamanto galibin yara yanzu ko zage-zage za su fara su daga iyayen su suke fara wata idan gari ya waye kafin yamma a shariyar da za ta yi buhu buhu Allah kaɗai ya sani da yaron ya mata abu ɗan kaza kaza kaza shi kenan wata ma saboda rashin mutunci idan yaron yana da sunan baban mijin ko yana da sunan ko mace ce tana da sunan maman mijin to duk nan da suka yi wani sabani da mijin da zaran yaron ya mutu za ta kama shi ta tafi sannan sunan shi za ta kira ba kuma yaron take ni ba uban shi take ni? ba a'a ba uban yaron ba uban shi mijin take ni da haka ba za ka fito kai tsaye tsaro nuna da uban mijin take ba a samu matsala amma ranar za ka ji ko kara babu mijin yana zaune za ta kira sunan uban da ma'anan sunan yaranta ta zagai ta jijjibgai shi yasa ya zamanto galibin ku da suke lalacewa wayannan miyagun maganganun da kuke a kansu da miyagun addu'o'i su suke masa tasiri sai zamanto kafin kowa ya fara shan wahala ko kuke fara shan wahala wannan shine a matakin farko Daka uwa ya kamata ta san abin da take shi yasa kullum muke faɗa muke cewa al'amura guda biyu suna da muhimmanci al'amari na farko ku lura da janibi na addinin 'ya'yanku. musamman wacce take mace idan aka yi rashin sa'a mace ta taso ba ta san komai na addini ba haka aka aurar da ita to Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai dai ya tahadu ba da dadewa ba na ji wani gida na samu wasu ƴan mata da ta ana rigima da su wai an ce musu mace ba ta yin sallah ne shine aka ce musu nasiha yana musu siya wai an an ce musu mata ba za su fara sallah ba sai sun yi aure sannan idan wai sun yi aure ne daga nan duk laifin da suka fi ba an yafe musu to lokacin ne za a bude masa sabon fayil na ce to wannan ƙarya ne nace na rinta da Allah in dai ba ku sallah to za ku shiga cikin masu naɗa fi sakar qalu lam na kuma al musallin sannan laifi idan mutum ya yi ma Allah tuba kaɗai ke kankare shi ba wai maganan kun ya aure ba maganan kun ya aure wata magana ce ta daban to abu na farko a tarihi da duniya kamar yadda na faɗa duk wanda kuka ga ya zama wani abu wallah bai yiwa sai ya samu gudunmuwar wata mace sannan yake iya zama annabi muhammad matarsa ta farko ita ce na na khadija kuma kun riga kun sani babu wani musulmi da alal aqalli ko bai da tarihin na na khadija rayuwarta ya dai san sunanta cewa matar annabi ce ita ce mata wahidiya in kuka cire ɗansa ibrahim dukkan ƴaƴan da annabi ya haifa a rayuwarsa wannan matar ita ce ta haife su ita ce nana khadija a rayuwar annabi a shekarar da nana khadija ta mutu ake kiran wannan shekarar ake ce mata amul huzun shekarar bakin ciki saboda gidan annabi ya zama sunan ne inuwar da duk lokacin da annabi ya dogo zafi daga waje idan ya shigo gida to nan da inuwar da annabi din ya shigo yake sarara shi yasa ranar farko da aka fara wa annabi wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gida yake cewa alillibe shi alillibe shi alillibe shi ya ga wani abu bai san me zai faru da shi ba yana fitar wannan maganar na na Khadija mai tace ce masa sai kalla wallahi a'a har abada Allah ba zai wulakanta ta ba ko kuma yadda galibin mata idan bazan sun ɗebo bala'i daga wajen sun shigo gida sai matan su ƙara musu bala'i haka ake ta ce wallahi har abada Allah ba zai wulakanta ka ba saboda innaka latasilu rahim kai mutum ne kowa ya san kana sadar da zumunci kana ɗaukar nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyinsa kana girmama baƙi sannan mutumin da ya shiga bala'i an karbe masa haƙƙinsa an rasa wanda zai karbo kana tashi kai wannan abin da babu a cikin na amfani cikin mutane kana samar da shi sai da ya gama sannan kuma sai ta ce abin da za a yi tashi mu tafi wajen warka tafi mini nobel mutum ne da yana da ilimin taura da injila tun kafin sauka alkur'ani suka tafi wajen da shi ta ce masa ya kai dan dan uwana ka saura dan dan uwanka ya ba annabi annabi ya bashi labarin abin da ya gani sai da ya gama bashi labari sai ya ce masa ai wannan abin da ka gani ba komai bane mala'ikan da yake saukarwa annabi Musa da Isa ne shine ya saukar maka wannan me yasa kake yin haka dan nemo mafita daga halin da annabi ya shiga ciki shi yasa manzon take daukar wannan matakan amma yanzu wasu matan da zarar an samu matsala to kusu kuma za su ƙara matsala Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka ya zamanto ‘ya'yan da ta haifa akwai ruqayya akwai alqasim akwai abdullahi sannan akwai zainab akwai ruqayya akwai fatima akwai zainab sannan akwai alqasim akwai abdullahi wa'annan suna daga cikin ‘ya'yanta wa'annan ƴaƴan da na na khadija ta haifa sun samu tarbiyya ta kirki saboda sun yi sa'ar uwa ta kirki ita kaɗai ce matar da har tabar duniya annabi bai taɓa haɗa ta da wata ba na Aisha babu juyin duniya da ba yi ba saboda yanayin yadda ta ga annabi yana girmama hatta ƙawayen na na Khadija bayan Khadija ta koma zuwa ga Allah amma me ya faru ku je ku bincika ku gani ƴaƴan da na Khadija ta haifa a duniya shin 'ya'ya ne da suka yi sa'ar uwa sannan sun samu abin da ya kamata su samu na tarbiyya da kulawa a duniya ko ba su samu ba yanzu in a ce ba ta da wata ya a duniya sai na na fatima kaɗai ta haifa ai kun san cewa na na fatima ta yi sa'ar uwa kuwa ta yi sa'ar uwa kuwa na na aisha take ba da labari take cewa wata rana muna zaune dukkan mu matan annabi an tara mu babu wacce ba ta zo wannan zaman ba ta ce sai ga fatima tana fuskantowa ta ce ka anna mishiyata ha mishiyata rasulun idan ka ganta tana tafiya da nesa ta juya ba to za ka ɗauka annabi muhammad ne yake tafiya saboda kamance ce ne yadda suka yi tana zuwa annabi ya zaunar da ya ce mata barka da zuwa yata ya mata magana a kunnen ka na dama sai aka ga tayi kuka sannan sai mata magana a kunnanta na hagu sai ya ga kayi da ayyawa sai da annabi ya fita sai na Aisha ta da ta ce mata mai ya faru ban taba gani ba a lokaci ɗaya a ce mutum ya dariya ya kuka irin sai ta ce mata ai wannan tsakanina da mahaifina ne babu wani sai da annabi ya rasu sai na na fatima take ba da labari tace lokacin da kika ga na shigo gida ya mun magana a sa na dama na yi kuka ya faɗa min ne cewa idan na bar duniya babu daɗewa ni ma zan bi shi saboda ka tsakanin annabi da ita wata shida da ɗan kwanaki ne ta koma zuwa ga Allah shi yasa ya ce mata wani ni'imar masalafu ana ma dalla da ni in zaman miki magabaci yace lokacin da kika ga kuma nayi dariya tace abin da ya ce min ne ba za ki yadda ba ki zaman ke ce shugaban mata a gidan aljanna wannan ita ce maganar da ta sa ni dariya to wannan fa yar na na Khadija shi ita ce na na ma Allah ya ƙara musu yadda su duka guda biyu saboda ta yi sa'ar uwa wajen ainihin wato abin da ya shafi tarbiyya da aka galibin yara yanzu suna da alaƙa wasu da kuma yadda iyaye iyayensu suka ɗauki abu Damu a nan kasar hausa bahaushe yana da wani karin magana yana cewa wai ka kina ka duniya ta so shi sannan ka so ka duniya ta ƙi me yake nufi za ka haifi ɗa kana kallon yana fuskantar matsala yana shan wuya amma ka yi haƙuri ka kau da kai a idan ya zama mutum to wannan shi ne idan ka ƙi shi sai duniya ta so shi idan mutum ya haifi ɗa baka yadda ya fuskanci wahalhalu ba don ya zama mutum nan gaba to wannan kuma dan naka duk duniya sai ta shi nan gaba shi yasa za mu ga annabi kafin ya zo duniya yana ciki Allah ya ɗauke mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiyarsa mahaifiyarsa aminatu akwai ran da ta kalla annabi yana yaro ɗan karami a wannan shekarun da bai wuce shekara shi da zamanta da shi ba take ce masa kurrajulan ka zama mutum ka zama namiji kar ka zama malalata ce rago wanda bai san abin da yake ba ke kin taba zauna da danki kika ce kurrajulan ka zama namiji idan hayaniya suka ji ana yi da ɗanki a waje sai leka sai kin ga wani yake faruwa ne in wani ne ya bugo yi, sai kin bi sai kin zuwa ya bugo miki da da kuma iyaye ba haka suke ba in mace za a bugo ɗanta so dubu ba ta fita waje da zuwa ta bashi in wanda suka fi shi ƙarfi ne in zai iya ramawa ya rama in ba zai iya rama ba wannan ya rage kanshi in wani abu ya ba daidai ma in aka hukunta shi fita za ta yi ta je ce godiya amma yanzu sai aka samu akasi duk wacce aka taba danta sai ta fita sai ta sa hijabi sai ta je ta bala'i dukkan dan da iyayen shi suka ki yayi kuka ya sha wahala a rayuwar shi ta farko dan ya gyaru na da Allah idan yaron ya taso kuma sai sun yi kuka shi yasa kuna ganin yanzu abubuwa suna ta koma upside down yanzu nawa ne daga cikin ku suke haifar 'ya'ya mata da zaran yarinya ta girma mama ya fito mata a kirji wani lokaci ba ka bambancewa tsakanin uwar da ita idan sai idan maman ce mata tsawa ita sai ma maman tsawa in maman ta ɗaga murya ita ma ta ɗaga murya haka ake sai ka ga daga ƙarshe idan uwar tana so ta zauna lafiya abinda da yarinyar take so a kan shi ko ba daidai ba ne dole ta bi ta a kan shi sannan su zauna lafiya an samu upside down abubuwa suna ta jujjuyewa to da tun bahaushe yana cewa ɗan kuka mai jama uwa ta ji ba yanzu an samu 'ya'yan da ba wai jifa suke janyo wa iyayensu ba dan jifa shine ka je ka janyo rigima ta shafi iyayen a'a akwai waɗanda su yanzu da kansu su suke jefe iyayen kuma wannan duk yana da alaka da asasin da tarbiyya da iyaye suke ma 'ya'yansu ne tun 'ya'yan suna ƙanana a lokacin da 'ya'yan suke ainihin wato tasowa wannan yana daga ciki da ku a kankin kanku a matsayinku na iyaye mata wajibi daga cikin wajibcin da Allah ya dora muku ku kokari ku san addini ƴaƴan ku da za ku taso ku sa san addini na faɗa a munasabobi da yawa na ce duk yaron da ya taso kina mahaifiya ke baki kokari ki cusa ma yaron ya san girman Allah ba ba yadda za a yi kuma Allah ya sa yaron ya san girman ki shi yasa sai kuke ganin yanzu abinda ba haushe ke wai farin gashi a rana bakin gashi a inuwa kin haifi mutum ya girma kin yi wahala da shi yana karami shekaru ya zo da ya kamata ya tausaya miki ya kalli halin da kike ciki ke ki huta shi ya wahala amma ina tun da an riga an samu matsala tun a asasi na tarbiyyar bai ta baiwa kin sha wahala kina da shekaru marasa yawa tare da shi kin girma kuma za ki ci gaba da shan wahala kuma haka ake yanzu wannan shine mafi yawancin abin da ke faruwa abu na biyu bayan abin da ya shafi bangare na ku a kan kanku a matsayin ku na iyaye mata ku yi iya kokarin ku gurin ku karanta addini ku san addini kamar yadda na faɗa mata da yawa za ka samu magabata kai ba magabata ba har a wannan zamanin a nan najeriya ku je ku karanta tarihin shehu usmanu danfodiyo za ku ga da shi da ƙanin shi shehu abdullahi gwandu wallahi mamarsu malama ce shehu usmanu dan fodiyo da ɗanin shi shehu abdullahi gwandu basu iya samun kansu ba a halin da suka samu kansu da abin da suka assasa na alheri ta yadda yau shekara ɗari biyu da wani abu rayuwarsu abin da suka kaba. kuka ga Allah bai gushi ambatansu wallahi sai da suka samu uwa ta kirki sannan abin da suka yi yayi shi yasa Shehu Usman cikin ƴaƴan shi mata akwai Asma'u asma'un nan duk wanda ke bibiyar littattafai ya san mace ce wacce ta yi fice a gidan rubutu na ilimi tana da littattafai da ta rubuta a duniya kafin ta bar ta koma zuwa ga Allah ko kuma yanzu galibi daga karatun littattafan soyayya sai kallon fina Hausa sai wannan bala'in da ya shigo mana na arewa tuntuhu eh? wata dukkan episode din da aka yi din nan na wannan shirin me ma sunansa a bari sun su faɗa daɗin kuwa to wannan episode ɗin tun daga na ɗaya da aka fara har aka gama har sabon da aka fara duk sati yadda ka san ibada haka suke bibiyarsa haka suke bibiyarsa to yaushe za ki zo ki tsina nama kanki wani abu na alheri a wannan rayuwa ai bai taɓa yiwuwa kuwa to esta Asma'u tana nan ta yi rubuce-rubuce kafin ta bar duniya da koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka abu na biyu a ƙarƙashin wannan saboda yanayi na lokaci na ga sha ɗin saura ne. musamman abin da ya shafi galibin tarbiyyar ɗan kumata tarbiyyar ya mace wato wahalarta da kuma kulawarta ya fifici wato abin da ya shafi tarbiyya na ɗa namiji saboda ita abu ne da ake samun aljanna kai tsaye akan shi annabi ya ce duk wanda Allah ya jarrabe shi da wani abu na kiyama ce ɗaya ko biyu yi musu tarbiyya ya kula da su har ya aurar da shi da su annabi ya ce a faɗa ma wannan mutumin aljanna ta waje ba a kan shi to amma ta yaya za ki iya yi ma 'ya'yanki tarbiyya har ki aurar da su sai kin dauka cewa tarbiyyar da ake magana in kike musu kika aurar da su shikenan kawai abin da iyaye ke yi yanzu kawai yarinya idan ta taso ta girma shekarun ta sha takwas sha tara ashirin ta isa aure shikenan a'a akwai matsala na farko sai kanki ya kika taso domin kowane gida yana da tasiri yayin da mace ta bar gidansu za ta tafi zaman aure zaman lafiyar gidan ko rashin zaman lafiyar gidan idan yarinya ta taso ta ga a rayuwarta wajen mu'amalar mamar da baban kyakkyawan zama suke yi wajen mamar tana mutunta baban baban yana mutunta baban to wannan shine abin da take tsammanin za ta ɗauka daga gidansu ta je ta aiwatar a gidan wani amma idan yarinya ta taso ta samu gidan gidan rigima ne kullum sai maman ta ci kwalar baban to da zarar ka aure ta kai ma abin da za ta yi kokarin ta gwada ta ci kwalar ta ko za ta samu ta wannan shine ɗaya daga cikin matsalolin da suke haihuwa yarinya ta taso ba ta iya magana ba yarinya ta taso ba koya mata abinci ba yarinya ta taso ba a koya mata kwalliya ba yarinya ta taso ba a koya mata kaza ba haka kawai za ku yi amfani da girmanta kawai sai ku je ku auren da ita shi yasa da zarar an yi auren sai kaga wata shida shekara ɗaya an fara kawo ƙara. saboda auren kawai aka yi mata amma ba a koya mata zaman auren ba kafin ta je ki zaman auren wannan yana daga cikin amana a matsayin ku na iyaye da Allah ya tura muku wajen ku kula da ita a matsayin ainihin wato tarbiyya daga cikin wato tarbiyoyin da Allah madaukakin sarki ya dora mu la'akari da yanayi na lokaci da kuma yanayi na uzurrukan da muke da shi zan yi kokari in tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya abinda na faɗa ne Allah ka ba mu da wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

in fara sanar da mu wannan kasadin da ke hannuna a daidai wannan lokaci wannan kasadin an tallata shi ga ainihin maza a lokacin da aka gudanar da karatun dare cikin yardan Allah zuwa yanzu ba mu sani ba ko in kun siya kun kai musu za su kalla eh wato wannan kasadin ya kunshi karatuka ne na malamai guda biyu malami na farko wato akwai sheikh Tahir Umar wanda ya gudanar da karatunsa mai taken sai mun gyaru sa'annan ‘ya'yanmu su gyaru sa'annan malami na biyu shine Sheikh Aminu Ibrahim Sautu Sunna wanda shi kuma ya gudanar da nashi karatun mai taken mace ta gari don haka ‘yan uwa mata ga wannan kasa ɗin a hannun naira ɗari biyu ne ga duk mai bukata za mu ba mu yan agaji mafi talatin kawai malam ya riko da tunanin kila sai an aiko an karo to amma har yanzu suna nan muna tunanin kila mata za su dan bada mamaki kasa ɗin nan su kare a daidai lokacin nan insha Allah dan tuttura musu ya biyu ne insha Allah a jafos din nan a fito da kuɗi a sai abin da zai amfani mu to alhamdulillah ina farawa da godiya ga Allah subhanahu wataala da Allah ya albarkaci malam da rayuwa da kuma cikakken lafiya alhamdulillah wanda ya kasance tare da mu a tun jiya bayan sallan juma'a karatu yake badawa a cikin wannan ɗakin taro mai albarka har zuwa wannan lokaci da malam yake kammala ainihin karatunsa da aka tsara mataki-mataki har guda uku a cikin wannan gari mai albarka alhamdulillahi kwarai da gaske ba zan iya nuna gaba ɗaya ainihin farin cikin da nake cike da shi ko muke cike da shi a wannan gari ba mai albarka bisa alkhairin da muka kwasa a wajen wannan babban malami namu Allah subhanahu ta'ala ya sakan ya masa da mafi alkhairin abin da ya bamu wato alal hakika ‘yan uwana musulmai mata wato abinda muke so mu ƙara fahimta shine wannan malami da yake zaune shine malam musa yusuf asadu sunna wanda an fi saninsa da wayannan suna a jere kamar yadda na ambata wato ba ƙaramin godiya ne muka yi ya kamata kuma mu ƙara yi wajen nunawa ga Allah subhanahu wataala na samun dama da muka yi na wannan malami ya samu kasancewa a cikin wannan gari mai albarka ba alal hakika duk wanda bai gode wa Allah akan hakan ba to ba mu san kyautan da kuma Allah zai masa ya gode masa ba wato mutum ne wanda nimansa ake yi lokaci kuma yana ba su wahala amma cikin yardan Allah saboda sanin mahimmancin mu da kuma sanin halin da muke a ciki da aka roƙa cikin yardan Allah kuma sai aka samu dama wannan daman da muka samu kuma mun ji daɗi mu da muka samu halartar wannan karatu sai dai addu'an shi ne Allah ya ba mu ikon aiki da shi yanzu ni a matsayina na almajirin almajirai a karatun da na ɗauka daga bayan sallan juma'a izuwa yanzu ina ganin a cikin ku zan dinga iya shawagi ko da bayan shekara guda ne ina tajjefa wancan ina kawo wancan ina kawo wancan domin ni na san abubuwa da dama waɗanda na fa'idantu da shi kowa da za a bashi dama zai iya bayanin alkhairin da ya samu a ƙarƙashin wannan karatu in Allah ya yarda to muna fatan mu yi malam addu'a da tawagarsa fata na alkhairi Allah subhanahu wataala ya maida shi gida lafiya ya kuma yi masa sakayya da gidan aljanna ya ƙara ƙarfafan dugadugansa da mu baki daya wajen ci gaba da ainihin isar da sakon Allah a kowane lungu a kowane sako gari ne ko ko kauye ne Allah ya musu sakayya da alkhairi to na da wannan kasar din gari yana yawo ka shiga cikin matan nan ka dawo mun dalila leda kawai nake so an gane ko laidan kai muke so ya dawo ba mu bukatar maka kasar a ciki Allah subhanahu wataala ya mana jagora kafin in kammala bayani na zan umurci malam lawal da ya ainihin zo ya isar da bayanin da yake da bukatan ya isa mana da shi kafin karkarewa insha Allah sa'annan a yayin da nake shirin karkarewa ga wata namba nan ga waɗanda suke shiga duniyan zamani na yau wato ainihin Facebook da WhatsApp alal hakika wannan namba idan ka yi amfani da shi ka buɗe WhatsApp ɗinka ka sa wannan namba za ka sa sunanka sa'annan da adireshin garinka kenan misali duk karatun da malam ya gudanar da shi a nan wajen insha Allah za ki samu kamar yadda kuka sani akwai bangaren maza akwai bangaren mata ko duk kun sani masu shiga sun san haka in sun shiga sun san sashin da za su shiga kuma insha Allah za su samu wayannan karatuka lambar shine kamar haka Nomban shi ne wasu su ɗauka su isar da shi ga wasu

to kafin in miƙa ma ainihin shi malam lawal alal hakika malam ya ja hankali mu kwarai da gaske abinda nake so in bayani akan sa ba wai ta aliki ba wane mutum sai za a yi kai su kuwa a doki a gaban ainihin me shi an gane ko ba zai yiwu ba abinda nake batu a akai shine in ƙara sake tunatar da mu ne mu fahimci wani abu guda ɗaya wanda ina so in jefa shi ne ta sigan tambaya ga ainihin malam kuma sai mu ba da kofa da dama ga duk wacce take da tambaya za ta iya yin sauri ta aiko da shi kafin malam ya ba mu amsan wannan tambaya akarbakallah akwai aya idan na saro ta a sama da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya khluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima zan roki malam ne ya dan ƙara yi mana sharhin wannan aya a gaban ƴan uwa na mata akar makalla assalamu alaikum abinda Allah mulkin sarki ya faɗa yake lillahi mulkus samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne babu wanda yake tarayya Allah wajen mallakar sai ya ce yankulu kuma ya shawo Allah shi ne halitta abin da ya dama يهب لمن يشاء إناثا wal idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla ibn al ya faɗa ce ina ma a ce mutanen mu suna karatun nahwu da balaga karatu mai zurfi Na mutum ya fahimci dalilin da yasa Allah ya ce ya habu liman yasha'u inatan wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla kalmar inasan a nan wajen an kawo ta da kalmi na kira to na kira ce da aka kawo ta don a girman matsayin saboda wasu na wulakanta ‘ya'ya matan kafin sun addini ta yadda mace kafin Allah ya aiko annabi Muhammad ba ta da ikon ta rayu kamar yadda kowa ke rayuwa kashe ta ake amma Allah ya zo ya hana har cikin abin da ya shafi matsalar alkiyama sai da Allah ya ce wa idal mawqudatu su'ilat bi ayi dhanbin idan aka tambaye yadda aka rubuta aka sa ta a rami me kike aka miki wannan abu idan ita da aka rubuta Allah zai tambaye ta malamai suka ce to wannan dalili ne akan cewa wanda ya yi fita shi ya fi cancanta ya fuskanci tambaya a gaban Allah mai taimaka kare da shi haka ce yana ba wasu ‘ya'ya mata zalla wasu kuma a ba su ‘ya'ya maza zalla wasu kuma a cakuɗa musu a ba su maza a ba su mata sai ce wa ya ja'alu man yasha'u wanda ya ga dama Allah ya sanya shi kararri ba zai ba da haka magana ta karshe a cikin kunan abu ɗaya biyu ne zai faru da kuwa akwai wacce tana son haihuwa Allah kuma zai bata akwai wacce kila za ka ga tana neman ta haihu Allah bai bata ba to da bayarwa da hanawa dukkan su jarrabawa ce a wajen Allah idan Allah ya ba mutum abu godiya ake so a yi ta hanyar aiki mai kyau Allah ya baki ƴaƴa yanzu to yanzu abin da Allah zai tsara miki ido kan shi za a ga wace godiya za ki ma Allah ta hanyar aiki mai kyau ai wace hanya za ki dora yara Allah ya hana ki Allah zai tsara miki ido ya gani za ki hakura ko ba za ki hakura ba wannan ita ce hikima ta bayarwa da kuma hanawa daga wajen Allah subhanahu wata'ala da haka duk wacce Allah ya ba ta haihuwa ya ba ta maza ya ba ta mata ya ba ta maza da mata yanzu Allah yana nan ya zira mata ido ya ga wace tarbiyya za ta yi yaran in kin musu tarbiyya ta gari ki amfani yaran a rayuwarki ta duniya da kin koma zuwa ga Allah na ja faɗa a sabobi daban-daban na ce ‘ya'ya da kuke gani idan mutum ya haife su amfanin su mafi muhimmanci uku ne abu na farko idan ɗa na kirki ne idan ya taso yayin da ka yake yin ƙasa kai naka wato nashi yana yin sama kai karfin ka na yin ƙasa dukkan ɗanin kiki yana tunanin ya zai taimaki mahaifinsa ne abu na biyu idan ka kafa wani abu na addini mai kyau kana da rai ko ba ka da rai ba zai bari abin ya lalace daga inda ka bar shi daga nan zai tura ya ci gaba abu na uku ran da ka koma zuwa ga Allah alaƙar wata taimako a rayuwa ta yake tsakanin kai da shi ko to sai dai ya maka addu'a sannan ya ce Allah ya kai ladan gare ka ya aikin alheri to wayannan amfanin duka guda uku dukkan macen da ta duka ta haifi da ba za ta iya samun dan ba idan ba a dora shi akan tarbiyya take ba yadda za a yi ke karfin ki yayi ƙasa shi na shi na kawa din dan kiki ne wallahi ba sun ba dan kiki bane ba zai ce ki ba ba yadda za a yi wai kin kafa wani abu mai kyau ba na addini ba ko menene waye tunani akan ya zai ciyar da abin gaba ba wannan sannan ba maganin cewa idan kika koma zuwa ga Allah waye ya aikin alheri ko ya miki addu'a Allah ya ji danki akwai wanda mamar shi ta buku ita ta sha wahala ta tara kuɗin akan wani malami ya ce ya kawo naira dubu biyu a yi mamamar ta su addu'a Allah ya ji danta akan wannan suka daina gaba suka kulla gaba da malam dan me zai ce ya kawo naira dubu biyu a mata addu'a shi kenan, to yanzu ɗan da ba zai iya ba da naira dubu biyu a miki addu'a ba wannan ɗan kike sa tsammanin wai zai yi aikin alheri Allah ya kai miki a kabari bai taɓa yi ba saboda haka ku yi iya yadda za ku yi ku ga cewa kun ɗora ‘ya'yanku a kan tarbiyya ta keke wannan shi zai sa su amfane ku kuna da rai da kuma bayan kun koma zuwa ga Allah amma ba ku ɗora ‘ya'yanku a kan tarbiyya ta keke ma kuna da rai ma ba za su yi muku amfani ba ballantana kuma kun kuma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki ya shirye ta mu wayanda suka karkace kan hanya Allah ka dawo da su wayanda kuma suke kan hanya daidai don Allah ka tabbatar da mu da su gaba duniya dan tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya da gani ne za mu fara amsawa a yanzu saboda yanayin lokaci malam kamar yadda muke bayani kun jiya yana da isar da safari to tambaya wannan mai tambaya tana cewa assalamu alaikum Allah ya fara wa da lafiya kai ne tambayar da take yi shi ta kasance tana al'ada wato al'adar ta yakan kasance kwana hudu ne to bayan kwana hudu sai ya dauki da ya dauki sai ta yi sallah yayin da shi sallah kuma sai ya sake dawowa Eh, wato bayan kwana ɗaya sai sake dawo. haka yi gaba da yi wata ya ɗauki ya dawo ya ɗauki yau gobe ya dawo ya ɗauki yau gobe ya dawo ya za ka ci gaba da ainihin ibadar ta akar ba Allah wannan shi ne tambaya idan jini ya zama irin haka dama Allah ya faɗa a cikin suratul ra'd ya ce Allahu ya alamu ma tahmilu kullu unsa Allah shi ya san abin da kowace mace take ɗauka wa ma tazidul arham wa ma tazdad da abin da mahaifa take karawa da abin da mahaifa take ragewa saboda wa kullu shay'in inda hu bi miqda kowane a wajen abu a wajen Allah Allah ya sa masa tsari da gwargwadon yadda zai tafi Da haka zai iya yi wa dama mace tana jinin al'ada kwana bakwai ya dawo kwana hudu ya rabu sannan zai iya wa tana jinin al'ada ya ƙara in kwana bakwai ne ya sama ya karu a irin wannan yana daga cikin matsaloli da malamai suka yi sabani a kan shi alal aƙalli a ce hatta kuna littattafan da aka rubuta na hausa akan matsalar jinin al'ada kuna karanta amma mata sai su shigaltu da abin da ba zai musu amfani ma duniya da layara da haka idan jini ya riga ya zo irin wannan jissan da ya zo mace ta tsayar da ibada jinin al'ada ne in ya ɗauke ta ci gaba wancan kwana hudun da ya zo na farko bayan ya shiga kwana na biyar ya tsaya ta yi wanka ta yi kaza an shiga kwana na shida sai ya sake dawowa to yanzu sai ta ɗauka cewa wannan kwana na biyar ɗin da ya zo ko na shida cikin wannan ne sai ta dinga lissafa kwanakin da jinin yake zuwa har sai idan sun kai kwanakin sha biyar idan sun tattara su to daga nan ne idan jinin ya ci gaba da zuwa sai ta ɗauka cewa to jinin da yake zuwa yanzu ba jini ba ne na al'ada jini ne na ainihin wato ciwo da haka ko ya zo za ta iya ci gaba da ibada babu ainihin wato matsala da haka dama zai iya karuwa sannan zai iya ainihin wato rabuwa? amma bisa ga tattaunawa da malamai suka yi cewa al'ada duk yadda ya tsawo ba zai wuce kwana goma sha biyar ba da ya wuce kwana goma sha biyar ya tashi daga jinin al'ada ya koma jinin ciwo na haka kwanakin da jinin ke tattarawa yake zuwa su za ta tattara idan ta haɗa kwanakin da jinin suke zuwa in ya kai kwana goma sha biyar misali jinin ya zo yau ya yi kwana hudu a ran na biyar sai ya ɗauki a rana na shida sai ya dawo to ba wai za ka kirga da wannan kwana na biyar a yanzu ranar na shida da jinin ya zo a can bayan kwana hudu ne sai ka ɗauko wannan kwana ɗayan sai ta haɗa sai zama kwana biyar in washe gari jinin ya ɗauke washe gari ya sake zuwa to wannan washe garin da jinin ya dawo da shi za ta yi kunci sai ta sake ɗaukowa sai ta haɗa da waɗannan kwana shidan sai ya zama bakwai har sun ya kai kwanaki goma sha biyar adadin da jinin ke zuwa to daga nan ne in bai daina zuwa ba sai ta ɗauka jini ne na ciwo ba jini ba ne na al'ada wallahu a'ala alhamdulillah wannan su ne ya kai da za mu saboda damar amsa sa ne wanda lokaci saboda yanayin lokaci ah, Allah ya mala sa da akwai daga kace ah, zan kira shi ma da lawal ya zo ya gabatar da ainihin jawabin sa kafin mu karkare bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara mika godiya ga malam bisa wannan dama da ya bamu tun jiya ma tare da malam har zuwa nan har zuwa wayewan gari yau kenan karatukan da aka gabatar tun daga jiya zuwa yau an gabatar da shi ne ƙarƙashin jagoranci na ma'ana ƙarƙashin ƙungiyar agaji na wannan gari mai albarka wannan ƙungiya ta yi tunani ne an daɗe ba a samu irin wannan babban al'amari ba ana zaune kawai babu wani motsi to sai wannan ƙungiya ta ce to ya kamata a samu a ɗan motsa saboda a ƙara caja mana baturanmu ya kasance mun caju da wannan sai muka ɗauki kujirin cewa to ya za mu yi wannan babbar amari ya kasance wanda ni ke shugabanta malam yusuf rayyan yake mun sakatare sai muka zauna imu-imu muka fara tatsan junarmu dukkan abin da ya kasance tun daga je zuwa yau daga cikin wasu abubuwa ne da Allah madaukin sarki ya bamu dama muka tatsa daga cikin aljuhunan mu sai kuma ko mutane suka taimaka mana don mu ga wannan babbar amari ya kasance to wannan kenan abu na biyu mun sama kanmu cewa insha Allah duk shekara za mu gabatar da irin waɗannan karatuka guda biyu yanzu mun gabatar da karatu na farko ma'ana a januwari kenan wanda muna sare cikin yardan Allah zuwa ƙaramar sallah idan yadda muke nima ta samu mana za mu sake shirin irin waɗannan karatu idan ba ta samu ba za mu ɗaga shi har zuwa disamba na wannan shekara ke na ƙarƙen wannan shekara don mu ga irin wannan karatu ya sake kasancewa kamar yadda muka sani rayuwa ba ta zama kawai idan ba ana tunatar da al'umma ba domin haka Allah ta'ala ya halicce mu bai halice mu don mu zo duniya wasa ba ya halice mu don mu zo duniya mu yi bauta to kuma bautar nan idan ba mun san yadda ake yi ba to zai yi wuya ya to cewa mun samu tsira a nan duniya da ranar gobe kiyama dole sai an nemi wanda su tatar da mu insha Allah da wannan muna ƙara miƙa godiya ga malam da fatan Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi gaskiyar magana baicin sanayya ba ina kyautata mana zaton da ba malam anan da malam yanzu haka yana cikin garin jigawa amma babu wanda malam zai yi haka muka takura ya ce to a zo ɗin kuma cikin yardan Allah ga malam a garin Kaduna muna sa rai insha Allah ta'ala nan da wani lokaci mu sake gayyatar malam ko da kafin wancan lokacin ne mu sake gayyatar malam domin ya sake dawowa ya tunatar da mu irin babbar amari malamin da muka sa dan ba na neman shi a gaba shine malam Aminu Ibrahim Sautu Sunna wanda mun tattauna da shi ni da shi mu yi magana cewa idan karatu na gaba ya zo cewa in sha Allah yayi mun alkawari ko da yaushe ne na same shi in dai wanda ne da muke alƙawari insha Allah zai zo to hakan ba zai yiwu ba sai da gudunmuwar da ƙwarin gwiwarku, kuna ƙarfafa mu kuna ba mu taimako ko da shawara ko da dukiyarku. don mu ga irin wannan al'amari ya ci gaba da kanuwa muna fata Allah ya saka ma kowa da alkhairi malam da ya zo nan Allah ta'ala ya koma da shi gidan shi lafiya wanda suka zo nan da suke nan wurin su ba Allah ya koma da ku gidajen ku lafiya a ƙarke akwai fetch na malam wanda idan mutum ya je Facebook ya sace Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna idan mutum ya je fetch din sai ya lakin idan ya lakin to karatuttukan da malam ke yi zai ringa kallo kai tsaye ma'ana kamar yadda mun gani jiya a nan malam na karatu ne amma duk duniya na kallo wannan babban al'amari ne a ce ga mu duk duniya ana kallo ana karatu a kajuru kai na ji farin ciki Allah ta'ala zaka malam da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to oh, masha Allah to daga ƙarshe ƙarshe kamar yadda muka samu wannan jawabi wato mutane suna da wani taƙaitaccen fahimta ko ko tunani musamman kamar yadda malin ya gudanar da karatu akan abin da ya shafi harka na addini ba na mantawa a lokacin da aka gayyaci wani daga cikin manyan malamanmu na ƙasar nan wato Sheikh bin Usman a shekararsa na farko da ya amsa mana gayyata da aka yi an gudanar da karatu daidai gwargwado amma abinda jama'a da dama suke kallo shin anya zai zo din kuwa har kuma ya zo wajen karatun ana ganin ba shi bane wakilci ne da aka kashi karatu aka tabbatar da cewa shi din ne ya zo a shekara na biyu da aka sake samun dama kar ka zo ka ga mutane to har wa yau akwai wayanda suna ganin ba Sheikh Yusuf Asadu Sunna ne yazo ba suna ganin wakilci ne yanzu sai an wayi gari an tabbatar da cewa eh lalle shi din ne a karan da aka ce gashi dan ya dawo sai a ce aiko zai zo dan ma ya zo din to shine wai jama'a suke iya halartar wajen taro Allah ya mana jagora to dai wanda ya gane dai ya kuma gane kuma ya samu abin da ya samu wanda kuma shi yana jiran nashi tunanin ne ko ya fi son a bashi labari da wata rana in bai yi sa'a ba sai dai idan ana bashi labarin ai su wani da su wani suna aljanna Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora a lokacin da shi kuma yana cikin wani ni ni yasu ko Allah shi kyauta to Sheikh Yusuf Asadu sunna ne aka juru kuma alhamdulillah kuma mu mun fa'idantu muna fatan kuma karo na gaba kamar yadda malam Lawal yi bayani in muka sake neman malam mu same shi Allah subhanahu wataala ya kara musu kwarin gwiwa mata ƴan uwana musulmai kun ji abin da malami bayani a kansa muna samun ƴan wasu matsaloli da ku kaɗan daga cikin matsalolin shine kukan manta cewa lallai samu da rashi duk wani hukunci ne na ubangiji abin da nake so in batu a wannan wurin shine ayan da malami mana tafsirin sa na san ya ishe mu aiki ba domin komai ba yau Allah zai sa wata ta yi aure amma a samu shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a samu komai ba wai za ka iya samu a cikin dangin wannan mijin da ya auri wannan mata suna goranta mata mu ba mu gane ba ko ka samu a cikin yan uwa na kusa ko na nesa suna goranta mu wannan mata mu ba mu gane ba mu ba za zo a cika mana bayi mu kaza kaza da sauransu kaga wannan akwai jahilci kenan shi yasa malam yayi mana bayanin maganar Allah cikin alkur'ani ashe Allah ne yake badawa maza da mata Allah ne ke badawa a haɗa maka maza da mata ashe kyautar na Allah ne ya baka baka haihu ba ashe haka Allah ya so ya ganka to kenan mutum ya je yana jayayya akan wannan to kamar da ubangiji ma yake yi kawai kai tsaye saboda haka ƴan uwa musulmai mu yi ilimi kuma mu yi aiki da shi na taɓa ba ku wani labari ina ganin idan ba a manta ba na samu mutumin da wallahi da ya yi aure matarsa uwar gidansa wallahi sanda ta haifi yara ɗai-ɗai-ɗai guda goma wallahi duka yara mata ne duka zallan yara mata ne sai a cikinta na goma yana jira ya ga menene Allah zai bashi da Allah ya bashi diya mace ne to daga nan kawai sai ya dora niyyar auren wata mata to yanzu tunanin da ya ba wa mutane shine yanzu shi wannan tunanin shi da ya ƙara mata shine ya haifi ɗa namiji ita wannan mata gaba ɗaya kawai ‘ya'yanta mata ne to da ya tashi auren yayi kuma ya auren cikin hukuncin Allah Allah sai ya ba wa amarya ciki sa'annan kuma sai ya ba wa ainihin uwar gida cikin ɗa na goma sha ɗaya Allah da ikonsa amarya ta riga haihuwa gari gaba ɗaya ta ɗauka ya'ani unguwa gaba ɗaya an gane ko a matsayin cewa wani ya fara samun matsala a kwakwalwarsa yani shine ya kasa fahimtar cewa wannan kyautar da Allah ya bashi ba wasu suna nan suna neman sa ba su samu ba amma yanzu yana wa Allah mutunci yanzu ya auro amarya dan ya haifi da namiji haihuwan amarya na farko kenan sai ga diya mace bayan minti kaɗan Allah sai ya ɗauki ranta gidansu daban-daban ne nan da nan kawai sai aka shirya ma wannan yarinya likafa ne aka yi mata komai sai aka shaida wa amaryan cewa ai uwar gida cewa amarya ta haihu amma sakon da ya zo mata shi ne ta haifi da namiji ta ce wallahi Allah na gode maka ni ba zan butulcewa Allah abin da ya bani ba amma ba jayayya kuma zan yi da hukuncin Allah ba amma ni zuciya na bai bani ba wallahi sai na ga wannan ta tashi daga gidanta ta yi tattaki ta zo ta nuna damuwanta ta jajanta wa ainihin amaryan sa'annan kuma ta bude ai biyar ta ce ko ba haka bane ba ta bude ta gawa ta ce ai kun ce namiji ne sai ka ce a waye baki labarin namiji ai mace ce ke to alhamdulillah Allah na gode maka shike ne ta juya wallahi dan da ke cikin ta da namiji ne kai tashi haifan da na goma sha da kai ta haifa da namiji ɗan uwa musulmai ana ma Allah dabara ne ana ma Allah hikima ne shine fa hakimun saboda haka don girman Allah madauki wannan wa'azi mai ake da shi don girman Allah mu yi aiki da wannan wa'azi malam Allah ya saka da gidan aljanna matsalan da aka tambayi malam akan rikice jini malam wani lokaci abin da ke faruwa mata shine shige-shigen su ne da sauransu na family planning suke samun matsaloli sai su rasa yadda za su yi akan matsala to sai su zo su dinga jefa wa mutane tambayoyi su rasa yadda za su fita akan matsala matsalolin su ne na family planning an ce su je asibiti a gwada su in sun ce da sai sun yi sai su je kawai chemist ko su je wuri kaza su je a musu su dinga samun barkatai ta yin jini kawai yana zuwa musu kasa gane yadda za su yi to shi yasa nake roƙon malam ya cike mana karatun sa da wannan sa'annan sai mu tashi da addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi assalamu alaikum ah, matsala na abin da ya shafi family fulani a ba a hankali gaskiya yana da matsaloli hatta likitoci na ji suna kashe ni da kunne akan shi wani lokaci akan kashe mahaifa da ranta a dawo daga baya lokacin da ake bukatar haihu kuma a rasa gaskiya saboda haka gaskiyar magana a ba a hankali abin yana da matsala kwaran gasken gaske mata su ji tsoron Allah a kan waɗannan al'amura ku dinga tuntuɓar likitoci likitocin na Allah ba wanda suke neman kuɗi ba kaɗai za su faɗa muku gaskiya cewa abin yana da matsala ƙwarar gasken gaske ɗaya daga cikin matsalar da ake samu wannan rikicewar jinin galibi da mata ke fama da shi wannan family planning ɗin yana da alaƙa da shi sannan yana da alaƙa da hatta abin da ya shafi taɓa lafiyar mata daga ƙarshe sannan yana da alaka da hatta abin da ya shafa ita haihuwar kanta daga ƙarshe dan ba kowa ma ke bin ka'ida ba wajen bi da aka gaskiyar magana a ba a hankali Allah madaukakin sarki ya shirye da mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da malam gida lafiya sallallahu nabiyil karim اللهم صل على محمد ورحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ السلام والم... وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم wani ba na mana aiki Thank you.

عليكم لا حول ولا قوة ما بالله يا سنوك يا

Allah ya buɗe kuma ne ba wance zan zan abin da ba sai rikodin ɗin zai tafi tunda ban yi sabin a gane wani masu to Allah saka da shi aure na sha uh, yaushe wadda kuma waka da aure da mata wani zuwa mata da eh? zai zai farma wani da iya kai ma mata gaskiya ne lai kuma ka ga an na rubutun ba rikodin da ba zai tafi a rubutun ba zai tafi rikodin da bai sai mun ba eh? bai sai mun din rikodin din ka amma ba ya ci ne kawai na fi dalili kuma sai tafiya ke nisa ya kalmai Salamu alaikum. kawai ne kuma insha Allah suka yi kuka din suna san kama